ba tun yau bane da jam'iyyar a jihar adama ta rabe gida biyu wato tsakanin 'yan sabuwar pdp da kuma 'yan mu aka tarar lambar da ta kafi ficewar wasu tsoffin 'yan takarar gwamna na tsoffin jam'iyyun da suka dunkule suka haifi apc a wajen wani taro da magoya bayan sabuba marwa wanda shi yau tsohuwar jam'iyyar cpc takarar gwamna a zaben shekarar sha 2011 ya fa zargi shugabannin riko na jam'iyyar da kasancewa 'yan koren bangaren gwamnan jihar murtala yako batun da ya ce shi ma ya ingiza shi sayo shekan. Ina sabo ai za ka gabatar da kanka ka ji dogashi na yi so ka ga yi kokari a yi yarjejeniya saboda tafiyar da zo ta zama daya amma ina tabbatar muku tun lokacin da aka yi wannan zuwa yau ban sake zama ko in yi magana ga gwamna duk kokarin da na yi ma in neme shi mu zauna mu tattauna bai yi ba ina gaya kuma duk shawarwari da aka yanke cewa ga yadda za a gudanar da jam'iyya ko da wasa ba a bi wani shawarwari duk abubuwan da muka rubuta an karkata duk dai kokarin ji daga bakin shugaban riko na jam'iyyar a jihar adama mr kobis aritimo wanda kuma shi ke zama sakataren gwamnatin jihar abun fa ya cutura don kwana ta buga wayarsa amma ba a ɗauka ba to sai dai kuma wani kusa a jam'iyyar alhaji amal lawal wanda shi ke baiwa gwamnan jihar shawa ta fuskacin cimma muradun karni ya fa musanta zargin da tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin lagos da borno ya yi amal lawal ya ce ko a wajen rabon mukamai raba daidai aka yi da bangarorin jam'iyyar. a to ai dama mun san tun daga fari mun san ba zai zo na apc ba. me yasa ka ce haka. abin da sa na ce haka saboda take-taken shi da muke gani mutum da shi damuwan shi a kan shi yake so ba talakawan kasar nan. to amma ya a jawabin sa ya zargin cewa kama karya da shugabannin apc suke yi wanda ke dasa da gwamnan jihar su suka sa yawancin suke ficewa wani kama karya aka yi mutumin da aka zo aka yi interim committee ya kawo mutanen shi kowa ya kawo mutanen shi shi da kan da bakin suka fara suka ce gwamnan jihar Adamawa musu adalci kuma interim committee na suke rike da wannan jabiya ta mutu APC kuma menene aka yanzu da zai ci an takura mishi na da farko dai ba congress ba barantana ya ce an congress ba sa mutanen shi ba so don haka mu dai mun sani wasu sun koma pdp ne saboda don abin da za a su ko abin da suke zaman za a su. don haka dama asali ba wai damun talaka ba ne mun sha faɗa duk mutumin da ke son talakan Najeriya da yake son talakan Adamawa jam'iyyar APC shine jam'iyyar shi amma idan baka son talakawan Najeriya ko talaka Adama duk yanda ka so ka zauna APC ba za ka zama ba ba gani kan cewa komawan su a gundiri da shi Marwan din ya razana ko ba abin da ya razana mun saboda su kare suka koma duk wani jama'a da talaka ka suna cikin jam'iyyar APC don haka dan vote nasu su kare sun koma ba abin da dama mun san ba za su yi mu ba ai mu mun sani suna da ra'ayi mutane da aka turo su su shigo su bata mana jam'iyyar mu ta APC mun san dama haka zai faru don haka ba a bana don haka ba murazana ba kuma muna so mu gaya mata su kwanta da hankalin jambe APC na nan daren dam asalin za mu su mun dauke su mutanen PDP ne don haka don sun koma su koma gidansu dama yan PDP ne ba za su APC ba dama daga farko mun sani yanzu dai salon sauyi shekana a neman zaman kayan ado a fagen siyasar Najeriya inda manazarta irin su Dr. Amuka Kyaftin na ke ganin akwai abun dubawa a to yawancin da yan siyasa suke a Najeriya wato ba wani abu manuni ne kawai cewa yan siyasa nan ta kansu ne kawai suke yi talaka su gane cewa wayannan irin ire-iren 'yan siyasan nan a guje su domin bayan an yi zaɓe sai ka ga talakoki sun koma gidajensu sun rike kansu suna ta kuka suna ta takumi sun ce kai da sun sani. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.